رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتباهم بإحسان إلى يوم الدين على تكين على 23 ga watan uku shekara ta 2014 da haihuwar النبي isa عليه السلام wacce ta daidai da ranar 22 ga watan biyar shekara ta 1435 da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ci gaban karatunmu na littafin sharhu sunna na Imam al-Barbahari Allah ya ji kansa da rahama muna shafi na 25 daidai wato tsakiyar littafin inda a ɗaya daga cikin gaɓoɓi malam yake cewa wa'alam anna arwaha shuhada'i fi qanadila tahta al-arsh ka sani hakika rayukan bayan Allah da suka yi shahada a filin daga fi qanadila suna wato ainihin jikin wasu fitulu tahta al'arshi da ke ƙarƙashin al'arshi tasrahu fil jannati suna wato fatan suna wato faman kaiwa da kawowa a cikin gidan aljanna wa arwahul mu'minina tahta al'arshi sai dai a kora shi can a kulle wa arwahul mu'minina tahta al'arshi rayukan muminai suna ƙarƙashin al'arshin ubangiji wa arwahul kuffari wal fujjari rayukan kuma kafirai da kangararrun bayi a wata nusukar ta wannan littafi kafin barahut an kawo kalmar bi'ir fi bi'iri barahut cewar su kuma rayukan kafirai da kangararrun bayi suna cikin rijiyar da ake cewa rijiyar barahut wahiya fi ta kuma wani rijiya tana sijjin to a wannan gaba da malami wannan bayani farkon gaba ya fara da cewa ka sani cewar hakika rayukan shahidai suna jikin wasu fitilu a ƙarƙashin al'arshi suna kaiwa su kawo cikin gidan aljanna e wannan ya samo asali daga abinda malamai suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki na cewa wa ya yas'alunaka anir ruh Bayan Allah na tambaya ka game da menene rai sai Allah ya ba da amsa ice da manzo ce kulin ruhu min amri rabbi wa ma'otitu min ilmi illa Kalila. ka ce da su batun sanin haƙiƙanin rai al'amari ne da ubangiji na yake ɓanta da shi babu wanda ya san haƙiƙanin yadda rai yake sai Allah kuma dama mu bayi bai ba mu wani abu na ilimi ba sai ɗan kaɗan ina daga cikin ƙarancin mu ba mu san meye haƙiƙanin rai ba muna dai iya fahimtar wata alama daga cikin alamomin samuwarsa a game shi yana motsi yana magana yana kaiwa yana kawo iya cewa ewa eh, ne yana da rai daga inda muka kuma ya daina waɗannan abubuwan mu ce wane ya rasu ba rai tare da shi ko to an da ya tsanar da mu alamomi amma sanin haƙiƙanin yadda rai ike Allah ya keɓanta da saninsa to abinda da ake cewa rai shi ne wato abin da rayuwa ma'abota rayuka take gudana da shi sai da rai masu rai suke gudanar da al'amuransu malamai na ambata cewa akwai wato rayuwa mai alaƙa da motsi da kaiwa da kawowa akwai kuma rayuwa ta aga abu yana haɓaka ba tare da yana tashi yana kaiwa yana kawowa ne ɓangaren rayuwar bishiyoyi da sauran tsirrai za a ganin suna ci gaba amma ba za ka ga wato bishiya ta tashi daga wannan gari ta koma wannan gari irin yadda ɗan adam yake ko aljanu ko mala'iku to sannan bayan haka malamai suna ambata cewa rayukan shahidai da mala yake cewa suna wato ainihin <coughs> eh, jikin wasu bishiyu abin nan kai fitulu a ƙarƙashin al'arshi suna kaiwa suna kawowa da kuma gabar da ya ce rayukan muminai suna ƙarƙashin al'arshi to malamai suke cewa abin da yake tabbatar da haka faɗin Allah subhanahu ta'ala cikin suratu Ali Imran aya ta 169 yake cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yarzaqun kada ku zaci waɗanda aka kashe su akan tafarkin Allah matattu ne murs a'a Allah ya ce surayayyu ne suna can ma wajen ubangijinsu ana azurta su to can wajen ubangijinsu a ina a cikin wato ainihin zukatan ko kuma jikin wasu tsuntsaye na gidan aljanna da Allah na nata su suke dauke da rayukansu suke kaiwa suke kawa a cikin aljanna suna samun somin taɓi na cin daɗi na gidan aljanna kafin su je gare ta da gangar jikinsu da kuma rayukansu tare da su sannan akwai hadisi da imam muslim irawaita wanda a karɓo daga sahaba annabi abdullahi dan mas'ud yake cewa mu mun tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da yadda rayuwar shahidai take a wajen Allah bayan rasuwarsu a nan duniya sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba da amsa cewa rayukansu suna cikin cikin wasu tsuntsaye waɗanda Allah subhanahu wata'ala ita na da su a gidan aljanna tsuntsayen kalarsu kwarra ne korayen tsuntsaye ne sannan kuma waɗannan korayen tsuntsaye sukan zo su makalkale a jikin wasu fitilu da ke gidan aljanna kamar da ɗabi'a ce ta tsuntsaye da ƙwari duk inda haske yake sukan kai kan kurin kuma duk inda wani guri da ike da yan wasu abubuwa za a kama sukan je su kama ya zama nan ne gurin wato anin fake wasu to a wato anin waɗannan fitilu waɗanda suke rataye da al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala nan waɗannan tsuntsaye sukan je su makalkale sukan kai su kawo inda suka su a cikin gidan aljanna babu wata iyaka ko gefe da aka ce ba za su shiga ba idan suka gama duk abin da za su na kiwo a gidan aljanna rayukan muminai da kuma wato shahidai suka samu abin da suka samu na ni'ima sakamakon abin da tsuntsanen suka shiga suka ci to sai kuma tsuntsanen su sake dawowa jikin fitilin nan su zo su mamakale kafin kuma su kuma bukatar tashi su zagaya su ci abin da za su ci haka suke yi to sai ubangiji subhanahu wata'ala ya kalle su sai ya ce da su kuna da buƙatar wani abu ne sai su nuna cewa ubangiji mai kuma za a yi mana banda wannan daɗin da muke ciki ana tambayar su kuna da buƙatar wani abu ne kuna da suka ga tambayar ta yi tambaya suka ce ubangiji mu abin da muke so a sake mai da mu jikin waɗanda muke jikinsu da a kashe mu mu sake dawowa gare ka saboda daɗi da ni'imar da muke samu don mu sake samun hauhawa da ci gaban wannan ni'ima da kake ba tunda ai biyayya ga Allah ce ta sa suka tafi gurin yaƙi suka rasa rayukansu aka kasu ga wannan ni'imar. sai suke ga tun da an ce suna da buƙatar ƙarin wani abu eh, a sake mai da su a kuma kashe su don abin da suke samu ifi yadda yake to har ubangiji ya ga cewa dai ba su da wani abu na bukata da suka faɗa sai a ƙyale su su ta wannan kaiwa da kawowa a cikin gidan aljanna da rayukan wato ainihin muminai to wannan hadisi da ba musulmi rawaita da wannan aya da ke cikin alƙur'ani cikin surta ali imran su ne tushen wannan bayani na malam cewar ka sani rayukan shahidai suna wato ainihin rataya a jikin wasu fitulu da ke ƙarƙashin al'arshin ubangiji tsuntsaye na ɗauke da su a cikinsu waɗannan tsuntsaye su ne suke kaiwa su kawo da waɗannan rayukan a cikin gidan aljanna to cewar da kuma rayukan kafurai da na bijirarrun bayi su kuma suna wata eh, rijiya da ake cewa rijiyar barahut to cikin malamai suke cewa magana ta gaskiya babu wani hadisi ingantacce da ya zo da wata rijiya da ake cewa da ita rijiyar barahut da aka je aka sanya rayukan kafurai da bijirarrun bayi a cikinta ba hadisi ingantacce akan da haka wani daga cikin kurakuran da mala ya fada ciki dama duk dan adam duk cikarsa wata ran zai kaga ta waya a tare da shi duk kokarinsa na ga ya sa mutane akan abin da yake shine shari'a shine kubuta da tsira to sai ka samu kuskure ya fada ciki shi yasa an kace zaka rayu da dan adam ba za ka kuskure ba to sai dai ka fasa rayuwa da shi tun matsayinsa duk darajarsa duk iliminsa duk sa sai ka ga wasu abubuwa na tuba-tuban rayuwa tare da shi ka ƙari da abin da za a ƙari da shi na baiwar da Allah ya masa ka bar shi da abin da yake da shi na kurakurai ko matsala shine ribar ka da zama da shi amma in ba haka ba sai dai ka haƙura da zama da ɗan adam ma bayi haka suke sai ka da su da kurakurai ko mu ko aljanu mala'iku ne Allah ya ce la ya asuna Allah ma a ma'arhum wa yaf'aluna ma yumar to da haka tumu mu din wani lokaci kuskure ya faru da kai bisa rashin sani ko kuma wato anin kuskuren fahimta to nan kana da uzuri har ga Allah matsala a ce kayi kuskuren da gangan kana sana barna ce ka tabbatar to nan ina daga ciki abin da malamai suka yi wa malam gyara cewar babu wani hadisi tabbatacce ingantacce da izo da bayanin wata rijiya da ake cewa da ita rijiyar barahut da aka sanya rayukan arna a cikinta an fahimta ai wahiya fi sijjin kuma ita wannan rijiya na cikin sijjin abin da ya tabbata alqur'ani kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ba sijjin kitabun marqub Allah yake cewa ka sani cewa fayil fayil da ke rubuce da abin da wato kafirai suka yi ina cikin sujje babban kundin da ke ɗauke da bayanan bayanan abin da kafirai suka yi da bijirarrun bayi Allah ya ce ma adara kama sujjin wace masaniya kake da ita game da shi sujjin me shi sai Allah ya ce kitabun marko wani rubutaccen littafi ne da ke ɗauke da bayanan abin da kangararrun bayi suka yi to wannan an ce duk abin da suka yi ina nan a cikin fayil a rubuce a cikin su jin daidai ne ƙur'ani ma tabbatar da haka amma cewa rayukansu suna cikin wata rijiya da take ake cewa barahut ita kuma tana cikin su ji to ba hadisi ce da ya tabbatar da ai an fahimci bayan kaga mu kuskuren sai zama mana ilimi ka samu wannan a wasu bayanan suka yi bayanin kuskuren to kai ba ka zantar da haka ba in ka ji kuma ana zantarwa ka samu mafita to sannan sai mala ya ci gaba cewa wal imanu bi annal mayyita yuqadu amma ana mu za mu ga an sa yuqudu ya eh, ainin ɗin kuskure ne aka mata zamma fata ne da ita wal imanu bi annal mayyita da kuma ba da gaskiya da cewar haƙiƙa mamaci bawan da Allah ya karɓi rayuwarsa yuqadu fi qabri ana zaunar da shi dirshan a cikin ƙabarinsa. wa yursilu Allah fihi ruha Allah ya turo da ransa ya dawo gare shi Ba da an karɓe ran anan duniya an ɗabe shi an je an kai an binne hatta yas'alahu munkarun wa nakir har zuwa lokacin da mala'ika munkar da mala'ika na kir za su yi masa tambayar kabari za su tambaye shi anil imani game da imanin da yake da shi imani ne na gaskiya ko imani ne da shirme da shiririta wa shara'i'i su kuma tambaye shi game da dokokin Allah thumma yasullu ko ruhuhu amma sai aka sa ruhahu wannan hau ne ta ma mace take da shi thumma yasullu ruhuhu a wata kuma nusuka zaga an sa summa tasullu da ta ruhuhu sannan ransa sai ya wato sulale ya fice in ka kalli kalmar ruh a matsayin wato kalma za ka gabata da alamar matantaka namiji ce tun an ce ma wato ani iya sullu da ya shi ne sa aka haka in an ce ta sullu da ta ana kallon ai ita rai mace ce ta ɓangaren ma'ana kenan wannan ba matsala ba ne ka ci karo da sannan sai a turo masa da sannan wato sai ran nasa ya fice bila alamin ba tare da ya ji wani raɗaɗi irin raɗaɗin da ya ji sanda yana duniya lokacin karɓar ransa ba an fahimta to wannan gabar abinda malam yake so ya tabbatar mana shine abinda ake kira da jarraba kabari ita jarraba kabari malamai suna ambata cewar tana faruwa ko tana tabbata ne da yin tambayoyi akan abu uku tambayar farko tambayar da za a yi wa bawa game da wane ne ubangijinsa musulmi zai ce allah ne ubangijina kafiri munafiki da mai kokwanto cikin al'amarin addini zai rika cewa ha ha la wayo wayo ban sani ba tambaya ta biyu za a tambayi mutum game da addininsa a rayuwarsa ta duniya wani addini ya yi da me ya yi bauta musulmi zai buɗi baki ce diniyar islam ni musulunci ne addini na kafiri munafiki da mai kokonto cikin addini zai buɗi baki ce ha ha la wayo wayo ban sani ba tambaya ta uku za a tambayi bawa game da abin da ya shafi annabinsa wani annabi ka rayu da shi ko wani annabi ka samu isowar saƙonsa gare ka kai imani da shi to bawa musulmi ga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai bawa zai ce annabi muhammad tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ne annabi na wanda yake da munafurci a rai ko kafurci ko kuma wanda yake da kwanto game da al'amarin addininsa zai ce wayo wayo bai sani ba waɗannan mala'iku da suka yi wannan aikin tambaya za su ce da wanda ya amsa musu tambayoyinsa a matsayin ya ci jarrabawa duka kwanta yi baccin ka san ranka shi kuma wanda wato ainihin ya gagara amsawa za su bi bayansu da duka da guduma ta ƙarfe tunan ne matushe da asalin faruwar azabar kabari da ni'imar kabari suna biyo baya ne bayan gama jarraba tambayoyin da ake shine bahaushe da sauran wato ainihin bayi da suke rayuwa suka samu suke cewa jarrabawa bayanta a fito da sakamako a fidda na ɗaya na biyu har na ƙarshe a yi wa wanda suka ci kyauta ko wanda suka wato ci nasarar jarrabawa murna wanda suka faɗi kuma abu bayansu da demotion ko ko wani abin da ya kama da haka to duk daga haka ake kwaikwaya so da dumoshin ɗin wanda ya gagara amsa tambayar kabari shine abu bayansa da ya masa azabar kabari promotion ɗin wanda ya amsa tambayar kabari shine a ni'imta shi da ni'imomi a cikin kabari kafin Allah ta tashi kiyamarsa to sannan malam sai ci gaba da cewa wa ya arifu almayyutu za'ira ko sannan mamaci yana iya sanin wanda iziyarce shi idan a tahu idan ya zo ga kabarinsa to ita ma wannan gabar malamai sun ce abinda malaya ambata na cewar dukkan mamaci na iya sanin wanda ya zo ya ziyarce shi babu hujja ingantacciya a abin da ya tabbata a hadisi cewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya yi masa salati akwai mala'ika da aka nada da ke ɗauka ya kai masa saƙon wane ya maka salati wannan ya tabbata kuma dama ya ce su annabawa ƙasa ba ta cin jikinsu ko kamar da muka ji wasu daga cikin shahidai ma Allah ya nemi su wannan baiwa na rashin cin jikinsu amma saƙon isar maka da wato salati annabi ake wannan an fahimta haka kuma ana iya isarwa da mamaci addu'ar da ɗan uwansa ko wani ɗanasa na gari ya yi masa har ya tabbata hadisi bawa zai ci ubangiji wannan abin da na gani na daɗi da ni'ima daga raba safa ce wane ne ya maka addu'a a sanar da shi ko to wannan sun tabbata amma cewar idan ka zo makabarta ziyarar kabari ko kabarbura kai addu'a da kai cewar wanda ke cikin kabari zai san ai wane ne ya zo to nan babu nasi ingantacce an fahimci bayanin idan eh, kada wancan abubuwan su ɗauki mutum ga wannan eh. saboda su sauran bayi kasusuwansu da abin da ya shafi naman su zagonyewa ke ridittike ko saboda haka to wannan na tabbatar da cewar eh, batun wanda aka ziyarta isan da abin da aka zo aka yi masa wannan ba hadisi ingantacce sai dai daidai gabar da aka je aka binne mamaci wannan hadisi ya tabbata cewar yana jin tattakun takalmin waɗanda suka kawo shi na juyawa ta suke ko wannan ma ya tabbata to amma daga nan kuma har Allah ya tashi alƙiyamarsa duk wanda ya zo ya ziyarce shi yana sanin to wannan ba nasiya dama dai an tantance bayanan da nan yawwa sannan mala yake cewa wayo na amu fil kuma ana ni'imta mamaci a cikin kabari wanne almumin ko hmm. na abu fil qabri almu'minu ana ni'imta bawa muminin da ya mutu a cikin kabari Wayu yu'azzabu alfajiru a kuma wato azabtar da bijirarren bawa kangararre kaifa sha Allah yadda Allah ya so hadisai tabbatattu sun tabbatar da cewa daga cikin abin da Allah yake ni'imta bawa mumini da shi a cikin kabari akwai haskaka kabar sanin kowa ne ba ga ba kofa a kabari a tsarin yadda ake yin in masu sa bulo ne ko masu sa tukunya ko masu sa itace ba an sa kuma sai an kawo ƙasa an tattoshe sannan abu da ƙasar da aka haƙa aka yi uwa a wato rufi babu magana taga ko kuma wato wata ƙofa da za ta samu za ka samu wani haske daga gare shi amma ubangiji subhanahu wata'ala da ikonsa da buwayarsa da isassa yana haskaka kabarin bawa mumi ba zai zama da duhu ba sannan daga cikin nemomin da ake wanda ya mutu ina mumini a cikin kabari za a yalwata kabar kashi dai a sanda aka sa bawa iya inda gangar jikinsa za ta shiga ne ake ya a tutsa shi ciki wani ma sai da ƙyar yake gama shiga idan ba a yi hakan da yalwar da zai iya shiga sama sosai to amma ubangiji su bani wata ala zai umarci ƙasa da ta buɗa wannan bawa ya samu wato yalwar inda yake ciki daga cikin abubuwan da ake ni'imta wato an mamaci mumini a cikin kabari da shi shine za a sanya kabarin ya rika kanshi to duk gurin da aka ce ba taga ba kofa yakan yi dum kuma inda aka sa ka ƙasa ce ita ma da wasu halittu da wasu abubuwa a ciki itatuwa sun yi ciki sun yi rassa ko jijiyoyi sannan kuma wato ani ga ƙwarurruka da suke da gidaje a ciki tura sai woyin nan da suka haɗu da wato ƙwarukan nan da dumin ƙasa da waye suna fidda wani yanayi da wani ma ana haka kabarin za ka jin tashin yanayin irin waɗannan to amma ubangiji su subhanahu wata'ala sai ya mai da gurin ya zama yana kanshi tuna daga cikin nimar da ake bawa mumini da shi a kabari sannan kuma akan wato buɗe wa mutum wata kafa kai tsaye da gidan aljanna zuwa cikin kabarinsa domin ni'imomin cikin ta rika zuwa wa gangar jikin tun da ran mun ji ce na can cikin cikin tsuntsaye a gidan aljanna suna zagayawa da shi to gangar jikin za ta rika samun wata ni'ima daga ubangiji da gidan aljanna za a rika sannan za a rika bujirowa da mutum gurin zamansa a gidan aljanna duk safiya duk yamma ya rika gani don faranta masa rai da haka sannan za a wato ainihin suranta masa kyawawan ayyukansa a matsayin wani mutum kyakkyawa da zai masa wato albishir da alkhairi sakamakon tsayawar da i da bautar Allah daidai da yadda aka bukata sannan kuma bayan haka mala'iku za su yi da shi kwanta ka yi baccin ka rai daga har Allah ya tashi kiyamarsa ba kai ba bakin ciki ko bacin rai to wanda yana daga cikin abin da ake ni'imta ba wa mumini da shi a kabari bangaren abin da ya shafi shi kuma wanda yake wato kafiri ko munafiki ko mai kokonto cikin al'amuran addininsa shi kuma kishi haka ce za ta same shi za a sa kabarin ya duhu hmm. da duhu dama ɗabi'arsa tsoratarwa ne da shi sa firgici yake za a ƙuntata kabarin annabi yake cewa bayan ƙasa ta wato matse shi sai ta kai ga har wato ƙasusuwan kirjinsa na dama sun ratsa ƙasusuwan kirjinsa na hagu sun haɗu da juna kamar yadda bawa ikan iya shigar da yatsunsa na hannun dama cikin yatsun hagu haka wato ƙasusuwan kirjin za su wato ainihin haɗu da juna saboda danƙa da matsar da ƙasa ta yi masa to sannan kuma ga batun abin da ya shafi bujuro masa da gurin sa a wuta zai rika ganin irin bala'in da zai tunkara sannan za a buɗe masa kafa za ta rika zuwa masa da hayakin gidan wuta da hucinta so mun taɓa kafin Allah ya tashi kiyamarsa ga kuma dubuka da guduma ta mala'iku za su rika kilasa da wannan guduma to duk waɗanda suna daga cikin abubuwan da wato ani Allah yake azabtar da bawan da ya wato ani mutu akan kafirci ko munafirci ko kuma kokonto game da lamarin addinin Allah ga kuma aikinsa zai rika zuwa masa a siffar mutum wanda yake mara kyau mara fasali shi kansa da yake cikin kabarin hayya ka sako ce wai kawai wani irin mutum ne mara kyau haka mummuna ya ce ni ne aikin ka aka kamanta maka ka ga yadda nake to wannan kaɗai ya isa mutum tashin hankali da bala'i to shine nan malam yake cewa bayan an yi jarrabar kabari an yi tambayoyi amsa sun amsoshi sun gudana ko rashin amsa ta gudana to abinda zai biyo baya ni'imta wanda ya ci jarrabawa da azabtar da wanda ya faɗi daga jarraba to shine yake cewa wa yu'adhabu al-fajiru kayfa sha'a Allah yadda Allah ya so haka za a azabtar da shi haka shi ma wancan bawan yadda Allah ya so haka za a ni'imta shi sannan sai malai ya ci gaba da cewa wa'alam واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره كسني abu na شر mara daɗi. imma yana da alaƙa da cuta ko yana da alaƙa da shiga damuwa da kunci da rashin daɗin al'amura da birkice wasu da sarƙaƙe wasu wal da abin da ka sani na alkhairi da zai faranta rai isa jin daɗi na lafiya ne a'a na wani nishadi ne ko wani abin da ya kama da haka da za a sanya wa bawa bi qada'illah kowannen su yana gudana yana faruwa ne da hukuntawar Allah wa qadarihi da kuma wato anin wasa ko halittawarsa Assalamu alaikum duk abin da ka sani na alkhairi ko na sharri ina wakana ina gudana ina afkuwa ina faruwa da hukuntawar Allah da kuma zartawarsa wannan abin da mala ya faɗa a daidai wannan gaba shi malamai suke bayani da cewa hukuntawa ta wato kasantarwa afkarwa da afkuwar alkhairi da afkuwar sharri duka kowanne bai faruwa face Allah ne ya hukunta faruwarsa face Allah ne ya zartar da ya faru amma idan ka dawo bangaren abin da ake cewa zartarwa da hukuntawa ta doka to za ka tara abin da yake shari Allah baya sansa kuma ya hana tunkararsa abin da yake na alkhairi shi Allah yake so yake kauna kuma shi yace ayi so da haka duk abin da kaga ya faru na alkhairi ko na sharri da zartarwa da hukuntar ubangiji amma ba dan yana son sharri ya faru ba kuma alkhairi dan yana son sa yana kaunarsa ya gudana to da haka a shari'a a doka kakkan sharri kuma Allah ba ya son sharri a hukuntawa da zartarwa Allah yana afkar da sharri ya zartar da ya faru an fahimta ko kisa to ba a yi wa Allah hujja da ai shi ya hukunta sharri don ma na yi sharri a'a ya shi ya hukunta afko sharri amma bai yi umarni da ai sharri kuma baya ya sansa. an fahimta ko to don ka faɗa sharri nemi tsarin Allah nemi yafiyarsa domin kai ma ya baka iko da damar tunkara abubuwa me yasa ka je ka tunkari shari baka tunkari alkhairi ba an fahimta ko wanda suka babbace suka halaka sakamakon hujja da kaddara mara daɗi da Allah ya hukunta su ce Allah ne ya hukunta to aka ce haka za yi bawa ba za a kama shi da laifi baki kwata-kwata sun sar yadda iko da irada da nufi na bawa wanda aka bashi gwargwadon nasa sannan mala yake cewa wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi kallama Musa ibn Imran da kuma ba da gaskiya da yin imani da sakankan cewar cewar haƙiƙa Allah wanda alkhairansa sun yawaita kuma maɗaukaki shi ne wanda ya zanta da bawansa annabi Musa ɗan Imran yau matsori ranar da wato ya tsinci kansa a daidai wajen dutsen tsori saina an gane ku? walakin zuwa ila jabali fa in istaqarra makanahu ba sau ba tara eh, wato a wannan bayani da Allah subhanahu wata ala'i? ga annabi Musa to waɗannan maganganu da Allah ya yi su ga annabi Musa kuma annabi Musa ya fahimci abin da aka faɗa ya ji shi ne ya ce wa Musa yasma'u min Allahil kalama bi sautin annabi Musa ya saurari wannan magana da Allah yi masa da murya wa fi masami'ihi minhu maganar da Allah e ta afka cikin kunnuwan annabi Musa ya ji lamin gairihi ba daga wani Allah ya ji magana ba masu tawili da kama kama su kawai da ya rika jin zancen ne ba Allah ne ba kawai jikinsa ya rika jin yana bashi an ce kaza ce ba haka ba daga Allah ya ji maganar da murya ya ji kuma ya saurara ya kuma fahimta ka yadda da haka faman ƙala gaira haza duk wanda ya faɗi maganar da ba wannan ba mala ya ce faƙad kafara ya kafarta duk wanda ya ce aizan can kawai jikinsa ya rika jin yana bashi ana gaya man magana ai maganar ba da sauti ba ce to mala ya ce duk wanda ya wana ya kafarta da haka abinda malai yake so ya tabbatar mana anan tabbatar wa Allah subhanahu wata'ala sifar magana Allah yana zance Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima cikin waɗanda Allah ma ya zanta da su Allah ya zanta da annabi Musa zantawa kuma ya zanta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je karɓo sallah kuma ya tabbata annabi yake cewa da mahaifin wato eh, da ake cewa da jabir bin abdullah babansa abdullahi shi ne wanda allah yi magana da shi gaba da gaba aka ce mai kake so cewa ubangiji a maida ni a sake kashe nan dawo gare ka to allah yana yin zance da waɗanda ya so izanta da su cikin bayinsa da sauti da za su fahimta su ji su yi aiki da abin da aka gaya musu da Allah ya tabbatar wa kansa zance zaman lafiya ka ka tabbatar masa kuma ya gaya maka cewar laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir ba wani abu da ya kama da shi shi mai ji ne kuma mai gani ne to sai ka yadda mai yin magana ne irin maganar da ta dace da shi tunda ya ce ba mai kama da shi a aiki ko a siffa ko a zati to sai ka samu zaman lafiya amma da zarar kai tunanin cewar a to ya za a ce Allah yana magana ko bayi suna magana to ka tafi manta shi da bayi ke gajeren zangon tunani shi ke fada wa da mutum cikin wannan kwari da halaka Allah ya tsare mu to iya wannan gabar ya kamata za mu shiga magana akan hankali eh. saboda haka a dunkule malam ya kare mu da cewa rayukan shahidai da na bayan Allah muminai sukan kasance a cikin wasu tsuntsaye da ke kaiwa da kawowa a gidan aljanna Allah yana ni'imta su yana azurta su da arzikin da ke gidan aljanna sannan an sanar da mu cewa akwai batun abin da ya shafi wato rayuwar barzak rayuwar da ke faruwa cikin kabari an bar duniya ba a kai ga lahira ba zangon tafiya lahira to ita ma nan rayuwa tana ɗauke da jarrabawa wanda suka ba da amsa a ni'imta su wanda suka gagara ba da amsa su fuskanci azabar Allah sannan kuma malam ya ƙare mana bayani da cewa duk abin da muka ga yana kawana yana faruwa alkhairi ko sharri to da hukuntawar Allah ne da zartawarsa haka a ababin kaddara dama annabi yana cewa wa an tumina bil qadar kowa tu'mina bil khairihi wa shari sannan kuma sai bayanin abin da ya shafi sifar zaccen Allah Allah ina zance ana ji ana fahimta zancensa daidai da yadda ya dace da shi a matsayinsa na ubangiji zancen da bai kama da na kowa ba wannan shine abin da karatun mai kunsa abin da muka daidai Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuban harshe Allah ya yafe mu wara'a ba shi amsa sai ya ga wasu eh, filas da gefen arin aljanna wanda suka yi zagaye shi aljanna al'arshi haka abin yake a bayanin da muka sai ya ga abubuwan da suke kewaye da al'arshi wanda har kai misalin kujeru da sarki yana da kafarsa an gane kaji suradiqat su ne abubuwan da suke gefen suke zagaye da al'arshi eh, a larabci sukan ce surat ma a hatsa bishai duk abin da ya kewaye da wani abu sunansa surat an gani? Eh. an yi sallah ne raka'a kuma ta tabbata ɗin ma sun tabbata da raka'a abu aka liman ne dai sai ya sai ya samu matsala da sai ya tashi don raka'a ta tafiya zai da raka'a idan ma abin da yake a shari'ance cewar idan limaminka ko kwanto ya sarkafe shi mantuwa ta sa yake tunanin sallah ba ta cika ba mamun da ke bai da shi suka tabbatar da cewar sallar nan fa an yi ta cip cip ta cika to su bai halatta su bi shi kuma idan ya tayi za ce masa subhanallah in zuciyar tasa ta kasa nutsuwa da cewar sallah ta cika ya ciko shi na gasa ya cika ne ta cika an fahimta to shi ba za ce sallarsa ta lalace ba saboda ba yayi bane dan ganganci dan ya ja da tsarin ubangiji akan yadda yake bukata a yi masa sallah an fahimta ko amma su duk wanda ya kuskura ya bi shi a wannan raka ta biyar ya lalata sallarsa saboda kenan yana da tabbacin cewar sallah biyar za a a biyar za a kuma yana kenan yana jin cewa sallar ta zama raka a biyar an fahimta ba a bin limami akan abin da yake na ba daidai ba da aka yi da yaƙinin cewar ba daidai ba ne idan ya ci ko i sallama sallar su ta yi tasa ta yi ka fahimta amma shi zai yi ba a shi liman ai wannan cikowar da kai magana ta gaskiya ƙari kai a sallar ka yi ƙari a sallar amma mu sallar da muka yi raka a hudu muka yi cifta cif an fahimta don ya gyara wannan ƙarin zai yi sujada kuma da ba ku bin shi ba ba za ku yi sujada ba dama sallar ku ta cika kuma yana ce assalamu alaikum ya rabu da ku a wayar misali kafin ya ce assalamu alaikum to ai ba zai sai ya sallama da yana ce assalamu alaikum kuma ku kusa raka hudu ku kuma ta cika kuma na a shi wannan ba ku jira shi ne sai ya ci kowanne raka ɗayan ai zai sallama ba ka ko mm. a dama san da ya miƙe ai ku bai sallama ba bai sake ku ba ai bai sake ku ba ai ba za ku ci assalamu alaikum ku tashi ku cike ku sai ya gama yayi shi zai wannan cikowar da yake yi ta aro raka kuna kallon sa ina gama ya zauna yayi tahiya yace assalamu alaikum sai ku ci assalamu alaikum sallah ta ci to ka da ka sake ku ba za su yi ba dama ba sai karin ba kuma shi dama a kan rashin daidai sun mata tasbihi amma har zuciyarsa ta kasa nutsuwa da cewar sallah ta ci malam menene ingancin matsa kabari ga mun eh cewar wato akwai danƙa da kabari yake duk wanda aka saka shi wannan hadisi ya tabbata har annabi yake cewa da da wanda zai kubuta daga damkar kabari da sahabinsa sa'ad ya kubuta amma ba yadda ya iya sai haka ta faru a karan farko aka samu mace sai wannan dankar ta faru wannan tabbata a hadisin ka kuma silsilatul ahadis sahiha ta albani ya bayani akan haka hmm. wani na daga cikin wata jarrabar da Allah ya kewa bayi amma shi ga bawa mumini dai za ta zo da kyau da sauki kuma abin zai biyo baya yalwatawa ne da haskakawa da kansasawa da in ji ba ya ce bayan wuya sai daɗi limamin da yake tunanin sallar ta cika ko ba ta cika ba ya bai miƙe ba kuma bai sallar ba sai magana ta yaya sallar mu sai aka tabbata masa cewa ta cika to kasancewar yin wannan magana eh za su ba da a ƙarshe saboda ya zo da ƙarin magana duk da gyaran sallah aka yi ta wannan magana da yi ce wani ya ake ciki ne sallar ta mace ai ta cika kaga an samu ƙari na zance ko eh na daidai ne yadda liman din ya sallama kai ma ka yi sallama hannan ka tashi ka taka kamar yaya kamar in ka shigo masallacin ana misali asuba to an riga hanyar ka daya to kai kuma kaga za ka ci ko raka daya <laughs> to sai in liman din ya yi sallama kai ma za ka bi shi kai sallama nan ka tashi ka ciko a kai na za ka yi sallama tunda ba sallar ka bata cika ba ai ana sallama ne an kare sallah ko to kai da ka samu raka ɗaya saura ɗaya ai taka bata cika ba to da ka ba za ka yi sallama ba har sai ka ciko abin da aka yi din nan wanda baka samu ba to sannan sai ka zauna kai tahiyar ka kai sallama amma an kai ba kamar kana cewa na fita daga sallah kuma ka zo ka sake yin wata sabuwa kenan amma dai ba aka yi tahiyar ba ko wacce za ka yi tahiyar sallar mace dai ba aka yi ba yadda shi eh tahiya dama ai saboda kana biyayya gare shi tunda ya zauna a tsakiyarsa ta karshe zai tahiya za ka yi tahiyar ka da ta zo ta ratsa tsakanin raka'a da raka'a biyayya ga liman ce ta jawo maka kuma can karshe ai za ka yi tahiyar da nan ne gurinta ka gane yawa sai kai sallah eh. akwai wanda na naje na magana ah, dama game da damkan da kai magana eh. na ce to kuma ina ga malam bayanin da malamai suke cewa damka ce irin kamar irin uwa ta daɗe bata ga ɗanta ba haka eh ta eh, ai mun faɗi wannan wani lokaci karatu cewar akwai wanda suke da wannan hasashen to tunda Allah ya faɗa cewar min ha khalaqnaku ko wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra cewar ai dama daga ƙasa aka yi ɗan adam kaga ita zama ita ce jigonsa tushensa uwarsa shi kuma ɗa gare ta cewar ai wannan dankar da ake bawa a cikin ƙabari? abin da yake faruwa ne da uwa ta daɗe ba ta gaɗanta ba an rabu da juna to da haka zuwan da ya shine take ma wannan dankar kamar da uwan ta ga ɗanta da daɗewa ba ta gan shi ba sai ta rungume shi to amma nan hasashe ne da istihada ba nasi akai ka gane ko ba nasi yawwa cewa wai wannan wanda ya saba da ita ita za a tura masa wannan ma na jin na taɓa yin bayanin ya abin da ya tabbata su magabata abin da ya sa suke ware ƙasar ya ta haƙan ƙabari da ƙasar uwa ta haƙan ƙabari galibin ɗabi'a ta ƙasa da Allah ya halitta ƙasar da take sama ba ta kai ƙarfin wacce take ƙasanta ba galibi ana nutsa ana cin karo da mai ƙarfi sau da tari haka yake faru sau da haka to idan aka ɗebo ƙasar sama aka ware ta to ƙasar da take ta ƙasa mai ƙwari da ƙarfi idan aka mayar masa da ta saman nan ciki aka zo aka ɗauki ta cikin aka zuba a kan ta sama ka gane to ƙarfin da take da shi yakan baiwa ƙabarin dandaba da ƙarfi da ƙwari idan ruwa ya sauka na sama kwaranyewa zai da kai saɓanin wacce take da laushi da rashin ƙarfi tsotsa za ta riƙa yi to sai kabarin ya nauyi sai ya rubuta masa tuna daga cikin hikimar da su magabata suke wannan wawwarewar amma nesa da karatu da sanin hikimar da ta sa sai kuma aka samu wasu ke cewa eh, ai wannan ita ya saba da ita ita yake takawa ku haɗa shi da wacce ya saba da ita ku sa masa wacce wacce bata saba da shi din ba a sama wannan ba wani aya ba hadisi kwashe kwashe ne da hasashe hasashe ka fahimta ku? shi ubangiji idan ya so kama bawansa in mai laifi ne ko ka sama kasar farko ko sama ta biyu ba zai hana shi kama shi don wanda zai samu rahama ne da jin kansa ko kasar sama ta zama tare da shi ko ta kasa duk ba matsala ba ce sau da haka wannan hikimar ta sa ko ake yin wannan ita kasar kasa ta fi karfi ta fi taimaka a kabarin idaɗe a dandabansa ba tare da an samu kafar da ruwa zai zurara shiga ciki ba ko kuma wato ani kabarin ya nauyi irabza wanda aka binne ba Shi hikima. hikimar yasa ma bai kamata a zo ana ja in ja da fada da wanda suke warewa ba kaza kaza mu ma ala suna rashin sanin hakan sai kuma a tashi fada ku zuba ko wacce wacce ku zuba a zo ana ta faman cece ku ce a cikin wajen kamar kai baka san hikima ba shi bai san hikima sai ta matsala sai kuma zo a dawo kuma zama ba daɗi tsakani to kuma koma dan wata hikimar can suka faɗa daban ai dai kai ka san ba wannan bane zai tasiri akan shi ne ko shi ne kawai Wala ko bango da bangon ma ba kasar bace da ita cikin wanda bai saba wacce bai saba da ita warai ko ita ce in misali ka zaba masa wacce take ta saba da ita daga sama to amma ta gefe da gefe ai wacce bai saba da ita mace take kusa da shi kaga sai ta na kurkusa shi san rai eh subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu